أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أولنا يمتي na 22 ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1442 bakwai ga watan nuwamba shekara ta 2020 ta miladiya muna cikin ba takwas takwas na'am takwas eh, ni ne ne kuskuren rubutawa ah, muna cikin babi na 30 a cikin littafi na goma babu fadli salatin jama'a mun karanta hadisan muna sharhin su a ah, a wajen bayanin wato menene a wato wace ma'ana za a iya ganowa da take sanya sallah a cikin jam'i take da ake rubanya ta sau biyar a wani kaulin ko sau 27 mun tsaya za mu yi a nan za mu tashi a darasin da a nan muka tsaya a darasin da ya wuce muna kokarin kididdiga su saboda fa'idarsu domin a saboda sanin falala domin babu abin da wato yake da muhimmanci a rayuwarmu irin wannan sallar da a cikin jam'i don haka na gana na ambato su na karanto mana su kamar yadda alhafiz ibn hajar ya ambata malamai ne waɗanda suka bibiyi juna suka rinka ƙoƙarin lura da zurfin tunani wajen su ga abin da ke cikin sallar jam'i domin su yi ishtihadi su ga ko za su iya riskar wato azanci wato fuskar sanya sallar jam'i ta samu wannan wato fifiko na lada da darbanya da ake na lada daga cikinsu akwai almuhibbu tabari daga cikin manyan malaman shafi'iyya wanda ya littafinsa akan na na wato ahadithul ahkam da fikihunsu akwai kuma Ibn battal wanda ya sharhin sahihul bukhari da azzain ibn al-munayyir to sannan shi kuma alhafiz ibn hajar ya biyo bayan su gaba daya ya tsetsefe ya tattace ya fitar da abubuwan da ba su da alaka da salatul jama'a ya tabbatar da fuskoki guda 27 wanda suke nuna wannan falala za mu karanta su koda a cikin gaggawa ne insha Allah na farko ya ce a cikin sallah a cikin jam'i akwai amsa kiran sallah da niyyar zuwa sallar jam'i to wannan ga wanda zai sallaci shi shi kadai babu ita saboda haka wannan fuska ce ta daya ta farko ta falala na biyu wato fita da wuri domin mutum ya je ya samu sallah a farkon lokaci na uku tattaki yin tafiya zuwa ga masallaci a cikin nutsuwa na hudu shiga cikin masallaci kana yin addu'ar da aka ruwaito in za ka shiga kai bismillah kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka ce Allah ga Allahumma firli dhunubi wa ftahli abwaba rahmati to kaga wannan addu'ar in ka zauna a gida ko a kasuwa kai sallah ba za ka samu wannan ba sannan <clears throat> da yin tahiyatul masjid yayin da ya shiga duk wannan fa da niyyar cewa ya zo ne don ya sallar jam'i duk wannan sharan fage ne na wannan babbar ibada na shida sauraron ka jira a tayar da sallar domin jiran sallah shi kansa za a rubuta maka kan cewa sallar kake yi na bakwai addu'ar mala'iku a gare shi da nema musu da nema masa gafara wanda in kai sallah kai kai kade babu wannan amma an a cikin jami'i ne mala'iku za su yi maka za su rinka maka salati ne salatin mala'iku suna yi maka addu'a shine kamar yadda aka bayyana a hadisin suna cewa Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma tub alayhi na takwas shaida za su yi masa shaida kamar yadda zai zo a cikin hadisin falalar sallar asuba za su yi masa shaida domin Allah zai tambaye su a wani hali kuka gabar bayina saboda aka yi mala'iku su yi ma mutum shaida wannan ma tana samuwa a cikin sallar jam'i na takwas yin ijaba ga ikamar sallah ijaba ga ikamar sallah a wajen wanda suka ce ana yi ana yin ikama abin da ya faɗa kai ma ka faɗa kamar yadda ake a kiran sallah a wajen waɗanda suka fada waɗanda kuma suka ce ba za ka yi ijaba ba sai ka yi addu'a kamar yadda yake a matsabar imam ahmad kuma muka rinjayar to kaga shi ma idan ba a jam'i ba yaushe za ka samu wannan ana yin iqama kai kuma ka shagalta da addu'a in kai kai kaɗai ne ikama za ka yi ko addu'a za ka yi to ka gani wannan ta banta da falalar sallar jam'i na goma kubuta daga shaidan yayin da yake gudu yayin da ake ikama za ka kubuta daga shaidan domin yayin da ake kama guduwa yake yi na goma sha ɗaya mutum ya tsaya yana jiran liman ya yi tabbara ko kuma ya shiga tare da shi a cikin hai'ar da ya same shi wato idan ka jira kana tsaye kana jiran liman ya kabbara harama wannan tsayuwar da kake yi tsayuwa ce wanda a lokacin nan Allah yake karban addu'a domin yayin da aka daidaita sahu domin a tayar da sallah ana jiran tayar da sallah ana Allah yana karban addu'a a wannan to kaga in kai kai kaɗai ne ku ba babu wannan ko kuma ka zo ka shiga tare da liman a dukkan hay'ar da ka same shi idan baka samu kabbara harama ba ka shigo masallaci ka same shi a hay'ar da yake ka shiga tare da shi ka aiwatar da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ambata a hadisin mu'adh ibn jabal na goma sha biyu riskar kabbarar takbiratul ihram kabbarar harama ita ma don a riskar kabbara harama ita ma wannan falala ce a cikin samun sallar jam'i tare da liman na goma sha uku daidaita sahu da cike kafa a tsakanin sahu na goma sha hudu wato amsa yi maliman amsa maliman idan ya ce sami allahu liman hamida ka ce rabbana wa lakal hamd in mutum ya haka za a yafe masa zunubansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Za ku an kana sallah kai kai kadai kai ka ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd na goma sha biyar aminci daga sahau daga yin rafkanwa a galibi da kuma fadakar da liman idan ya rafkanwa da yi masa da subhanallah ko kuma in karatu rike ce masa ka bude masa karatun shi ma wannan kaga sai a sallar jami'i bil galibi limamai ba sa rafkanwa ana cewa wai limaman maka ba sa rafkanwa aka ce saboda su albashinsu mai kauri ne eh, almuhim dai idan mutum yana sallah shi shi kadai rafkanwa za ta iya sanya shi ma ya kasa gane a ina yake a cikin sallah amma in a bayan liman ne kuwa wani zai gane in aka in aka faɗakar da liman kaga sai ya dawo ya daidaita ya gyara na goma sha shida samun kushu'i da kuma amintuwa kubuta daga abin da yake shagaltarwa a galibi yayin da mutum yake a cikin masallaci saboda yadda ake so a masallaci su kasance babu abubuwa da za su rinka shagaltarwa da kuma cewar babu wari da tsabtace masallaci duk halaye ne waɗanda yake za su sanya hushu'i domin shi hushu'i yana tasirantuwa da hatta mazhari da zahiri shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mai cin tafarnuwa ya shigo masallaci domin cin tafarnuwan wannan warin zai damu mutum ana sallah kana ta tunanin wannan warin kana wato kana jin zafin wannan warin yaushe zaka samu nutsuwa da zaka samu kushuri to to a sallar jam'i wato akwai shiryawa musulmi hali da za su shiga da zai ba su kushu'i wato kankan da kai da tsoron Allah a cikin sallah na goma sha bakwai a kyautata hai'a a galibi wato domin idan mutum zai zo masallaci ya kyautata hai'arsa in a gida ne sai ya ga mutum ya yi sallah da zani da soci amma ka to da zani da soci masallaci A haka za ka ɗan za ka ɗan yi shiga wadda ta dace ku zo zinata kuma inda kulle masjid na na goma sha takwas a wato lullubewar mala'iku da su domin mala'iku suna zuwa su lullube waɗanda suke sallah a cikin masallaci kamar yadda suke ga wanda suke yin karatu a cikin majalisi suke karatun alkur'ani na goma sha tara wato horarwa akan kyautata kira'ar alkur'ani da sanin rukunnan sallah da kuma sanin abu bangarorin sallah tunda sau da yawa zaka ga waɗansu idan sau da yawa haka suke koyon sallah a cikin jam'i in suka zo suna yi a cikin jam'i sai su ga inda ake sallah sai kawai su rinka yin sallah a haka haka zalika wajen tajwidin kira'a waɗansu a haka suke a bayan liman suke koyon kira'a kamar sahabbai da suka haddace surorin alkur'ani saboda yawan jinsu a bayan annab sallallahu alaihi wasallam da yake karanta su a sallah kamar suratul mursalat da wannan sahabiya ta ce bata haddace ta ba sai face a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yadda yake yawan karanta ta a sallan magriba na 20 bayyana alama daga bayyana alamomin addinin musulunci domin tsayar da jam'i yana daga cikin abin da yake nuna cewa alama ce ta addinin musulunci musulmi suna haɗuwa sau biyar a rana su sallah wannan daga cikin manya-manyan alamomi ne na addinin musulunci na ashirin da ɗaya, turmuza hancin shaidan ta hanyar haɗuwa akan ibada da taimaka ma juna akan ɗa'ar Allah da kuma ba da nishaɗi ga mai kasala duk wayannan abubuwa ne da suke bakanta ma shaidan rai cewar an haɗu don ai bauta an taimaka ma juna don yi da'ar Allah an sanya nishaɗi ga mai kasala mai lalaci ɗan baya su to duk a cikin sallar jam'i akwai wannan na ashirin kubuta daga sifar munafunci kubuta daga sifar munafunci domin sallar jam'i ba wanda yake kin zuwanta illa munafiki to don haka mutumin da yake zuwa sallar jam'i wannan ya ba shi sifar cewa wannan ba munafiki ne, haka zalika kubuta daga amugu zato da shi akan cewar baya sallah ma gaba daya tunda inda aka ga mutum yana zuwa masallaci wannan shaida ne akan cewa ba tariku salati bane na 23 kayi in liman yace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kai ma kai masa kai wannan raddin sallama kaga kayi masa raddin sallama ne za a baka lada na wanda ya raddin sallama na 24 wato amfanuwa da haɗuwar wajen addu'a da zikiri da kuma dawowar albarka a dawowar samun albarka wadda ke cikakkiya kan wata tawaya da aka samu idan ka samu wata tawaya wannan tawayar sai ga Allah ya ɗauke ta da me da wannan albarkar wannan haɗuwar da addu'ar da ake haɗuwa ake yi a cikin sallah wadda take a ijtima'i akan zikiri da istima'i da haduwa akan addu'a yana daga cikin abin da mala'iku suke nema kuma suke yana daga cikin abubuwan da ake kaunar ijaba a wajen na 25 wato tsayar da tsarin kusan tsarin wato haduwar zukata tsakanin makwabta da kuma sanin halin da suke ciki a lokutan sallah za a saba in aka dade ba a ga wani ba sai ga ana tambaya yauwa da Allah ina mal akwai wani malam Ahmad na sa masa suna malam Ahmad Mimbari kullum aka sallar ana yin sallah asuba yake shigowa masallacin nan baya tafiya sai an yi sallar magarba ranar juma'a sai an yi sallar isha na yi wajen sati uku ban gan shi ba na buga masa waya sa a kashe ko an san shi a nan wajen yake zama na ya je kauye. Eh, to ha albarkar sallar jami'i ake samun wani eh, albarkar haduwa ɗan girne to shi yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam duk ranar asabar yakan je quba saboda waɗanda ba su zo sallar juma'a ba sai ya in ya je sai ya ji yaya akwai wanda ba shi da lafiya akwai wanda wata bukata ta tashi bai zo sallah ba an ce hikimar zuwan sa quba ranar asabar kenan daga cikin hikimomin zuwa kuba ranar asabar to sallar jami'i take kawo wannan samun wannan haduwa da yan uwantaka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta a cikin irin wato manyan gidaje din nan kun san irin da muna da irin a unguwanninmu na cikin gari zaka samu katon gida kowa da sa. in aka shiga sai ka ga gidaje ne na mutane da yawa amma kowa da sa. amma gida ɗaya ya haɗa su to tun a madina da kan wannan su ne ake ce ma shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amara nabi sallallahu alaihi wasallam an al masajid fi dur a dauki a gina masallatai a cikin wato taron gidaje shine ne kamar yadda muke estate idan aka yi estate a gida a yi masallaci kai a gidan estate sau don aka yi masallaci za a rinka haduwa in aka hadu in aka yi sallah biyu uku ba a ga wani ba sai ka da an so mu cewa ya wani ku ba mu gan shi ba ta haka za a san halin da mutum yake ciki a to wannan tana daga cikin wannan kuma aikin alhairi ne duk wannan su fuskoki ne na falala da sallar jam'i take da shi wadda sallah mutum in ya shi shi kadai babu wannan to sai wannan kun ga ashirin da wato tada sifa ko al'ada guda ashirin da biyar wanda kowanne daga cikinsu in ma umarni ya zo ko kwaɗaitarwa wadda take ɓance shi to sai abubuwa guda biyu waɗanda su kuma sun keɓanta da sallar da ake bayyana karatu da ake bayyana karatu a ciki menene waɗannan abubuwan guda biyu a cikin sallar da ake bayyana karatu in liman eh? ya ce wala balin a ce amin faman wafaka ta'minuhu ta'minal mala'ika gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda yayin da liman ya ce amin shi ma ya ce amin amin ɗinsa ta daidai da ta mala'iku za a gafarta masa to na biyu fa sauraron karatu wai za ƙuri alƙur'anu fastami'u lahu wa an situ la'allakum turhamu in an karanta alƙur'ani ku saurari karatun ku yi kawai don a jikanku wannan ibada ce ka rinka jin alƙur'ani a cikin sallah ibada ce shi sauraron alƙur'ani yana ba mu mutum tsarki na zuci da kusanta ga Allah da karatunsa ba lallai ba ka ba shi yasa annab sallallahu alaihi wasallam wata ran yace ma Ibn mas'ud ya karanta masa alqur'ani Ibn mas'ud yace ya rasulullah kai aka so kan ma alqur'ani amma ni zan karanta maka yace ina so in ji shi daga wani na saboda shi ma yana so ya ji wannan dadin da ake ji wajen karatun alqur'ani to wannan a ijtihadin ibnu hajar yace shine jam'i tsakanin hadisan guda biyu inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallar jam'i ta fi sallar mutum shi shi kadai sau 25 wato dukkan sallar jam'i kenan inda kuma yace sau ashirin da bakwai yana nufin sallar da ake bayyana karatu a cikin ta asuba da magariba da isha eh a idan liman ya ce idan ƙalar imam walab dalin faƙulu amin ai za mu zo hadisan a cikin bukari in ya ce walab dalin ne sai ku ce amin tare da shi kenan yana cewa amin kuma kuna cewa amin mala’i kuma suna cewa amin duk a lokaci ɗaya eh. to kun ga wannan shine ne al Alhafi ibn hajar to a cikin hadisin a cikin hadisin abu huraira radiyallahu anhu an bayyana cewa sallar mutum salatun rajuli fil jama'a tubaqqatu ala salatihi fi baitihi wa fi sufihi sallar mutum a cikin jam'i ana rubanya ta akan sallarsa a gidansa ko a kasuwarsa to a nan wajen sai aka faɗi a cewa aka kaddamar da ambatan sallah a gida akan sallah a cikin kasuwa domin a nuna cewa sallah a gida tafi fi sallah a kasuwa eh, in ana maganar ba sallar jami'i ba eh, domin ita kasuwa a matattarar shaidanci shi ko gida in ana karanta in ana sallah ana karatun alkur'ani a ciki shaidanu gudu suke daga gare shi saura ka yi a inda shaidanu suke gudu ya fi a inda yake shaidanu suke tattara <laughs> wannan babu komai a ambaci Allah a inda shaidanu suke shi kuma akwai turmuzi hancin shaidan shaidan da suke wajen eh, sauraka masu masallatai a cikin kasuwa sai a dage wajen sallah a cikin kasuwa domin a kimsa ma shaidan bakin ciki ah, kuma mutum ya yi sallah a cikin jam'i a gida ko a kasuwa ta fiye sallah shi shi kadai sannan da annab sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya idar da sallah fa idza salla idan yayi sallah lam tazalil mala'ikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla mala'iku ba za su gushe su ne masa salati wato su ne masa addu'a ba matsawar yana wajen sallarsa alhafiz ibn hajar rahmatullahi alaihi ya ce wannan an faɗe shi ne abin bisa da yake galibi galibi idan mutum ya yi sallah zai zauna a inda ya yi sallah ɗin ne amma ya ce wa illa falauka ma ila buƙatin ukhra minal masjid mustamirran ala tizaris intizari as-salah kana da zai tashi ya zuwa ga wani bigiran daban a cikin masallacin yana kunshe da wannan niyyar cewa zai jira wata sallar ne ko kuma zai zauna har zikiri ya yi ayyukan ibada bayan sallah to shi ma haka zai zamanto to ungo wannan yi nuni ya zuwa ga ma'ana wanda wannan matsala ce da mutane tana damun su kwarai da gaske saboda yadda ake matsuwa a sahu idan aka yi sallama sai ka ga mutum ya so ya dan wataya ya tashi ya je inda yake zai dan samu faraga ya dan wataya eh, ko kuma ya dan jingina ko kuma yana so ya yi tilawa ya tashi ya je ya ɗauko alkur'ani ko ya dawo wajen nasa ko ya canza wajen wani zama to waɗansu malamai suka tsaya a zahiriyar wannan lafazi suka ce wannan falala ce da haka mutum inda yana so ya samu wannan ladan na addu'ar mala'iku ya zauna a inda yake kar ya motsi kar ya bar wajen shine ra'ayin malamin mu Sheikh muhammadu muktarar muqtar hafi da hafizahullah to amma kaga ga Ibn Hajar shi ya tafiya zuwa ga alma'ana to wannan ko ya fi sauƙaƙawa ga mutane musamman wanda zai sallar asuba yana so ya samu ladan hajji da umra in ya zauna a masallaci Eh, to in ya zauna inda yake a watakila bukata za ta sanya shi ya tashi ko don ya ɗauko alkur'ani ko don ya canza wajen zama ko makamancin wannan to idan ya ɗauki in aka tafi a kan zahiriyar cewar sai ya zauna a wajensa sannan zai samu wannan ladan ka ga kaga ta hajjarta wasi'a abin da yake mai yalwa ka tsuke shi da ka gara mai falalar sai kuma a yi amma a yi fata tunda ba mu da wanda ya tsaya da zahiriya ya yafi ya fi kwanciyar hankali saboda komai dai take ya yi aiki da zahirin lafazi da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ku ya duba ya zuwa ga ma'ana to muna fata ne eh muna fata ne to muka kyautata fito ga Allah sai Allah ya mu. na'am mata mata a gida mace ma a gida ai an ce wato mace ma ya zamanto tana da masallacinta wato wajen da take yin sallah a inda ta yi sallar ta zauna akan dardumarta kuma kamata yi a ce mace a cikin ɗakinta ta keɓance waje wanda yake a nan zake yin sallah tunda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu gani ya yi ishara ga kan cewa mace zamanto tana da wajen sallah a cikin ɗakinta masjidiha haka ma ya kiranta masallacinta wato waje da za ta keɓe a cikin ɗakinta inda nan ne za ta rinka yin sallah to in ta yi sallah a wajen ta zauna a nan har rana ta fito ta tashi ta sallah raka biyu sai ta samu wannan ladan bi idnillah wai ko da masallaci yayi ba in ya zauna inda ya sallar har rana ta fito ya za a yi haka shi mace ne shi ai namiji namiji a hadisin cewa yi man sallal fajr fi jama'a wanda ya sallaci asuba a cikin jama'a sannan ya zauna a wajen sallarsa yana ambaton Allah har rana ta fito sannan ya tashi ya salla raka'a biyu to kamar hajji kamar ladan hajji da umra ne ta matsayi ta matsayi ya yi tafiya to ya yi tafiya yaushe zai zauna ya ba halin tafiya yake ba a ba man gali mutum yana ya yi tafiya yaushe zai zauna to sai dai ko irin irin ya yi zango ko in shi shi kadai ne zahirin hadisi dai wanda ya salla a cikin jami'i ga namiji mace kuwa sallata a ɗakinta masallacinta ne na'am na guda 25 din a dama da limamai mana to ai su ne ma da su ne a gaba ma tunda eh, ai liman shi ne a gaba na'am babu fadli na'am a ashe kai ba kai ba na'am نعم قال المؤلف مؤلف رحمه الله المؤلف إمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يتي باب فضل صلاة الفجر في جماعة باب فلل الصلر الفجر أتكين جمعي yace haddathana abu al-yaman shine al alhakam ibn nafi' al-bahrani yace akhbarana shu'aib ibn abi hamza kenan an az-zuhri daga al-imam az-zuhri muhammad ibn shihab qala akhbarani sa'id ibn al-musayyib wa abu salama ibn abd al-rahman kun ga yayi tabi'i yana riwaya daga tabi'ai da sa'id ibn al-musayyib da abu salama ibn abd al-rahman tabi'ai ne shi ma az-zuhri tabi'i ne أن أبا هريرة قال cewa أبو هريرة yace سمعت رسول الله صلى wa عليه وسلم na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tafdulu salatul jami'i salata ahadikum wahdahu bi 25 juz'a sallar tare tana fifiko akan sallar ɗayan ku halin kasancewarsa shi shi kadai da wato kashi 25 kashi biyar wato za a rubanya wannan sallar ta zamanto wato in yi sallar shi shi kadai kashi ɗaya ne to amma in a cikin jami'i a cikin taro ne sai zaman to kashi 25 wa tajtami'u mala'ikatul layli wa mala'ikatun nahari fi salatil fajr kuma mala'ikun dare da mala'ikun rana suna haduwa a cikin sallar sallar alfijir sallar asuba thumma yaqulu abu huraira sannan abu huraira radiyallahu anhu yace faqra'u in shi'tum inna qur'ana al-fajr kana mashhuda lalle alqur'anin da ake karantawa lokacin alfijir ya kasance abin halarta ne ai shine fasara yake cewa tashhaduhul mala'ika mala'iku suna halartar sa menene halartar mala'iku shine wannan haduwa da suke yi mala'ikun dare da mala'ikun rana suna haduwa lokacin sallar asuba to fa'idar wannan hadisin ya bayyana ya nuna falalar sallar asuba ta fuska biyu fuskar farko cewar yinta wato yinta a cikin jam'i kamar yadda ya ambata a wannan hadisin salatul jami'i sallah tare wannan ya sanya cewa ita sallar asuba ita tana daga cikin salloli guda biyar saboda ka ta samu falala tunda tare ake tunda a an ambaci ana so a bayyana falalar yinta a cikin jam'i ne fuska ta biyu da ya sanya sallar asuba ta sami wannan falala shine abin da yake keɓanta da ita shine haɗuwar mala'iku na dare da na rana a lokacin da suke kuma halartar ita wannan sallar wannan ka shine cewa mala'iku akwai mala'iku da suke saukowa da da suke saukowa su kasance tare da bayan Allah da rana sannan akwai wanda suke kasancewa tare da bayan Allah da daddare waɗannan mala'iku kamar yadda ya gabata a cikin kitabul masajid a cikin kitabul masajid a wannan hadisin malamai sun an yi ta kokarin a istihadi wa'annan mala'iku ne masu rubuta ayyuka ne ko kuwa masu tsare masu kare mutum tunda akwai mala'iku a al-mu'aqibat yahfazunahu min amrillah waɗanda suke tsare shi da umarnin Allah wanda suke kasancewa tare da mutum suke ije masa sharrin shaidanu da abubuwa wanda yake bai gani ba bai sani ba waɗansu abubuwa da za su iya cutarsa da Allah yake tsare ɗan adam da shi gata da Allah ya ma ɗan adam to su ne ake nufi ko ko waɗansu mala'iku ne daban wanda Allah ne kaɗai ya san su wanda su aikin su sauko lokacin sallar asuba su sannan in la'asar ta yi su koma waɗansu su sauko lokacin la'asar idan asuba ta yi su koma to babu wani nasi da ya ayyana wanne ne daga ciki zai iya daukan kowanne daga cikin waɗannan wal ilmu inda Allah ilimi yana wajen Allah jalla wa ala amma mun gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan to wannan ya nuna falalar sallar asuba domin haduwar mala'iku din na dare da na rana dukkan sauran salloli sai dai mala'ikun dare su halarce ta ko mala'ikun rana su halarce ta banda sallar asuba da kuma sallar la'asar sallar la'asar kamar yadda muka karanta a wancan hadisin a wancan riwayar hadisin abi huraira suna haduwa na dare da rana a lokacin kuma wannan ya nuna mana abin yake tabbatar da falala ga daga abin da yake tabbatar da falala ga ibada shine halartuwar halartowar mala'iku a waje zuwan mala'iku waje shine yake sanya falala da girma ga aiki tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada inna qur'an al eh, eh, ya fada cewa suna haduwa a sallar asuba kuma yayin istishhadi don wannan istishhadin ya zo a hadisi sarihan cewa annab sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗi wannan ayar domin fassara wannan haduwar mala'iku inna qur'an al-fajr kana mashhuda ai mala'iku karatun sallar asuba da ake karatun al a cikinta a lokacin wato sallah ce wadda take mashhuda da ake halartarta. shi sa ake son a tsawaita karatu a ciki a tsawaita karatu a ciki wata ran sayyidina abubakar ya karanta ta da bakara da aka idar da sallar saura kaɗan rana ta fito <laughs> sayyidina umar kuma wata ran ya karanta ta da surat yusuf hmm. manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta da suratul mu'minun har sai da ya zo wajen ambatan Musa hatta idza hatta jaa Musa wa Harun a akhadathu sa'ala sai tari ya kama shi sai ya ruku a nan wajen kusan ya raba surar biyu tunda dama dama surar rubu'i uku ce saboda haka rubu'in farko da kusan da sumuni a lokacin da ya ruku ya karasa ta kuma a raka a to saboda wannan karatun mala'iku suna halartarsa to zuwan mala'iku waje alheri ne mai yawa saboda za su kori shaidan za su yi amin akan addu'o'inku za su yi muku shaida rana alkiyama a cikin daren ma za su koma in suka je Allah zai tambaye su a wani hali kuka samu bayina ce mun same su suna sallah a wani hali kuka basu mun basu suna sallah to wannan ya nuna falalar sallar asuba ta wannan nahiya na'am shu'aibu yace shi shu'aib ibn abi hamza yace wa haddathani nafi kuma nafi ya zanta min hadisi an abdullahi bin umar daga abdullahi bin umar qali yace tafduluha bi 27 daraja tana fifiko akanta wato sallar tare tana fifiko akan sallar mutum shi shi kadai da daraja 27 da daraja 27 to wannan a cikin wannan akwai ishara daga imamul bukhari akan yadda sallar bambanci tsakanin 25 da 27 cewa yayin da aka ce fifikon 27 ne abinda ake nufi sallar da mala'iku suke hatsuwa a lokacin wa'anne ne sallolin asuba da la'asar to asuba da la'asar a jam'i su ana rubanya su 27 sauran sallolin kuwa 25 kamar ishara ne daga buhari akan wannan Eh, na'am saboda haka kun ga akwai fuska biyu ta fifiko fuskar da ibn hajar ya bayyana cewa sallar da aka bayyana karatu ita ce take a saba'a wa ishirin wannan duk ishtihadi ne amma allah maɗaukakin sarki da manzansa su ne suka fi sani daga fuskar jam'i tsakanin 25 da 27 domin duk sun inganta daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗa na'am حدثنا عمر ابن حفص عمر ابن حفص ابن غياث ابن غياث النخعي daga cikin malaman kufa babansa حفص ابن غياث النخعي قال حدثنا الأعمش الأعمش سليمان ابن مهران قال سمعت سالما سالم شيني ابن أبي الجعد الكوفي yace sami'tu ummu darda ummu darda as-sughra wani tace as-sughra ba al-kubra ba ma abu darda yana da mata wadda ta rasu kafin shi ita ce ummu darda al-kubra sunanta haira sunanta haira sunanta haira sai kuma ita as sunanta hujaima hujaima bintu huyay al-wassabiyya al ita tabi'iya ce Tabi'iya ce ta taso marainiya a hannun abu darda ya kasance yana zuwa da ita masallaci tana mace ɗan yarinya ƙarama kuma ya zo da ita halkar da ake da yake karantarwa a cikin maza da ta soma girma ran nan da ya zo masallaci da ita ce ce tafi sahun mata amma kafin nan sai ya zo da ita hatta cikin cikin darasi shi abu darda kamar yadda za mu gani a tarjamarsa yana daga cikin manya-manyan malaman sahabbai makaranta alkur'ani da ba wanda ya karba alkur'ani daga wajen sa ba daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya haddace alkur'ani kafin rasuwar manzon a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dare ita ummu darda kuwa ta taso a gidansa tarbiyar ta ce matarsa ce shine makul yake cewa wa kanat faqiha manya-manyan malaman sham irin su makhul ash-shami da da da da abdullahi ibn zaid al-jarmi abu qilaba da khalid ibn ma'adan manya-manyan tabi'an sham dukkaninsu almajiranta ne ita kanta tana daga cikin waje ta karbi kira'a wato alaramma ce ta karbi kira'a daga shi abu darda kuma ta kasance mai zuhudu da ibada tana da kalmomi na hikima a cikin tarjamarta shine a al'ummar darda ta ce ma abu darda to kai ta zo ka nemi aure na wajen iyayena suka aurar da suka aurar da ni gare ka to ni kuma ina neman auren ka a ranar lahira in Allah ya kai mu aljanna ce wato ita ce take neman auren al'ada ba namiji ne yake neman aure ba ce ni kuma ina neman auren ka amma a can sai ce mata to to kada ke aure bayana kada ke aure bayana saboda haka da sauran kuruciyarta ba ta yi aure ba bayan abu darda saboda mace tana kasancewa ga mijinta na ƙarshe da ta mutu a hannunsa in an tashe su in sun shiga aljanna gaba daya sai mu'awiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu lokacin shine khalifa sai ya tura yana neman aurenta don an ce Allah ya bata kyau ga kyau ga ilimi ga ibada mm. ba dai abin duniya saboda mai zuhudu ce da abin da ya zo fita yake mu'awiyar ya tura yana neman aurenta sai ta ce a ta yi ma darda alkawari cewa in Allah ya sa ka shiga aljanna ta zama matarsa sai mu'awiyar ya tura ya ce mata to alaiki bisau to eh, ki lizinci azumi ki azumi saboda tana da sauran kuruciyarka wanda yake nuna kan cewa su sahabbai suna ganin kamar yadda namiji zai karya sha'awarsa in ba shi da aure da azumi wanda ya zo a hadisin ya ma'asharar shabab to haka mata ma za su karya sha'awarsu da azumi in ba su da aure haka ku ta yi ummu darda as-sughra hujaymah bint huyay al-himyariya al-wasfadiya tace دخل علي أبو الدرداء أبو الدرداء عويمر ابن زيد صحاب النبي صلى الله عليه وسلم وندا bai sami bai halarci yakin badar ba an ce bayan yakin badar ya musulunta amma ya halarci yakin uhud yana daga cikin daga cikin kabilar al-khazraj al ne daga cikin mutanen madina al-ansari yana daga cikin mutanen da suka haddace alkur'ani a gaban manzan Allah a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine ya karantar da alkur'ani ga mutanen Sham daga ciki har Abdullahi ibn Amir ibn Amir ibn Amir al-Yahsubi a wajen Abu Darda yayi karatu ibn Amir ba makarancin mutanen Sham hmm. eh, Ashami ibn Amir Ashami Abdullahi ibn Amir al-Yahsubi a wajen Abu Darda yayi karatu ya kasance yana da halqa babba a masallacin damaskar ana karantar da alkur'ani kowane mutum goma ya sa musu mutum ɗaya su yi karatu idan mutane goman nan suka kiyaye suka haddace wanda ya haddace ya kiyaye abin da ya yi a wajen shi malamin nasa hmm. a wajen abin nan a wanne ne bayan titibiri sai gardi ko <laughs> to idan ya karanta a wajensa to sai kuma ya zo wajen abu darda ya yi tasmi'i ya kasance shi ne alkali a damascus a lokacin mu'awiya radiyallahu anhu yana da kalmomi shi ma na hikima ya rasu a shekara uku kafin rasuwar sayyidina usman radiyallahu anhu yace abu darda ya shigo wajena wa huwa alhali yana mai fushi an ɓata masa rai faƙultu ma afgabaka sai na ce me ya sanya ka fushi faƙala wallahi ma a arifu min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam shai'a illa annahum yusalluna jami'a ya ce na rantse da Allah ban san wani abu daga cikin daga abinda al'ummar annabi muhammad suke sallallahu alaihi wasallam ban san wani abu ba daga sha'anin al'ummarsa illa kan cewa suna yin sallah tare wato a zamanin zamaninsa kenan a zamanin khilafar sayyidina Usman al'umma ta canza har abin da ya gani a zamanin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu baya ganin sa sai dai kawai sallah da ake yi tare su ne alaƙa wannan da falalar sallah su asuba suna sallar jama'a suna sallar jama'a daga ciki har da sallar asuba to a cikin wannan akwai nuna cewar idan mutum ya ga al'amuran addini sun canza to abu ne wanda yake zai iya sanya wato ya fusata akan wannan domin fushi ne saboda Allah kuma duk wanda ya wannan ya nuna kan cewa imaninsa da gaske ne amma wanda yake bai damu ba ko addini ya lalace to na alamar munafinci ce hmm. wanda yake bai damu ba hmm. yanzu kamar a ce yanda da mata za a ga suke suna rufe tsiraicinsu da kuma yanzu yanda za ka ga idan an je biki ana yin ana tashewa ana al'ada irin ta kafirai ana bayyana tsiraici mutum ya ga wannan ya ce a wannan ya rinka ba shi sha'awa ba zai fusata shi ba to wannan raunin imani ne wannan raunin imani ne ta ga abu darda yana ganin abin da ya sanya shi ya fusata kenan to wannan shine abin da ake so a kallan inkarin munkari da mutum zai yi ya kishi a zuci kuma wannan ya nuna ana inkarin munkari da bayyana fushi idan mutum ba zai iya sama da haka ba

نعم محمد ابن العلاء الحمداني قال حدثنا أبو أسامة كيني حماد ابن أسامة عن بريد ابن عبد الله بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري كتب كنا أبو موساني عن أبي بردة أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى دق أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس لا ينا رواية دق ما هي تنسى يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي أعظم الناس أجرا في الصلاة ما في جرم متاني أوجن لادا a wajen sallah aba'aduhum fa aba'aduhum mamsha wanda ya fi su nisa sannan wanda yake bunsa wajen tafiya wallazi yantaziru sala wanda ko yake jiran sallah hatta yusalliha ma'al imam sai ya sallace ta tare da liman a'zamu ajran min alladhi yusalli thumma yanam ya da bisa wanda yake yin sallah sannan yayi bacci to wannan hadisin ya nuna a falalar tafiya zuwa sallah daga nesa wanda ya fi nisa to ya fi girman lada saboda me saboda takunsa ya fi yawa kuma wahalar takun nasa ta fi yawa don za ka iya cewa bari ka yi taku irin kusa da juna din nan tuk tuk tuk don takun naka ya yawa kaga in kai haka wanda yake nesa idan ya yi taku ɗari sai da kake kusa in ka taƙaita tsakanin taku sai kai ma kai taku dari ko ba haka ba to amma da aka ce ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha akwai ifada akan cewa ana maganar mashakka ne wahala to da in kana nesa tare da tsananin da ke cikin towa daga nesa din wannan ya fi lada bisa wanda yake kusa na banda a mota abin da yasa banda a mota saboda akwai hadisin ubay ibn ka'ab a cikin sahih muslim cewa wani mutum shi ya fi kowa nisa nisan gida daga madina a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce masa laushtarai ta himaran tarkabuhu fi dhalma'i aw ar ina ma to da me zai sa ba za ka sai jaki ba ka rinka hawansa lokacin duhu da lokacin tsananin zafin rana ƙala ma an anna manzili ila jambil masjid yace ni bana sha'awa a ce gidana yana gefen masallaci inni uridu an yuktaba li mamshaya ila al-masjid wa ruju'i idha raja'tu ni ina so a rubuta min ladan tafiya ta zuwa ga masallaci da dawowa ta idan na komo ila ahli ya zuwa ga iyalaina fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qad jama'a Allah laka dhalika kullahu Allah ya tara maka wannan dukkan sa saboda kaga tafiya a kafa ta fi zucin ya hau abin hawa damaran nan wancan karatun muna ta yi ya za a yi da masu mota da juyawar taya ne za a rubuta musu takin koko ne to gashi in gani wanda ya tafiya shi ne saboda haka in ka zo ba za a ce babu falala ba in ka to a cikin mota akwai falala musamman ma yanzu a cikin zamanin nan yanda yan sha'anin aminci yake a tohowar musamman a ce sallar isha hmm, ko sallar asuba yanzu ran nan a nan wani ya to sallar ishi sallar asuba waɗanda suka tsaya a daidaita sau suka zaro masa wuka sai ya ba da wayarsa sallar asuba fa ito to saboda aminci kaga a wani lokaci yana sanya shiga mota ta zaman to larura hmm? hmm? na? a kafa yake a kafa yana towa a kafa ne don gidansu kusa-kusa ne a nan kan lodge road yake yana zuwa muna sallah asuba da shi dan saurayi yana zuwa kawai a kamar wasa a cikin adidi sau suka tsaya suka zaro wukake suka ne mika musu wayar suka ce to da Allah tsaya ka ba mu sim din ku ba ni sim din nawa mai mm, hukar yana yana zare masa ido sai ɗayan sai direban sai ce a tsaya a bashi aka bashi sim to ka gani aminci saboda aminci zai sa tafiyar a kafa din za ta gagara sai mutum ya tako daga amma kaga daga mota daga inda kai fakin zuwa cikin masallaci wannan takun alhamdulillah ka samu <laughs> shine lokacin muna madina lokacin muna madina muna karatu sai mu ce to kamata yi mutum kai fakin nesa da masallaci don ka samu wannan takun lokacin da aka da malamin mushek muhammad al-muktar ya jawo wannan hadisin wajen nuna kan cewar tafiya a kafa ba kamar shiga ba kamar taka ba hawa abin hawa bane to amma a can saboda aminci in ka aje motar ka nesa babu laifi amma nan ko in baka dangano da ita cikin masallaci ba komai zai iya faruwa abubuwa da dama sukan canza saboda yanayin wato tsare dukiya kuma wannan tsare dukiya larura ce a cikin shari'a sannan cewar da ya yi wanda yake sauraron sallah yake jiran sallah har sai ya yi sallah tare da liman ya fi girman lada bisa wanda yake sallah sannan ya yi bacci wato kamar wanda zai zo ya yi sallah ya jira a yi sallah tare da shi da liman ya fi wanda yake zai zo ya yi sallah ba zai iya su jiran sallar jam'i din ba ba zai iya jiran sallar jam'i ba sai ya tafi ba zai iya jira ya jira halli man ya zo ya sallar jam'i ba in yi sallar musamman sallar isha saboda lokaci ce da ake yin ta cikin wato a gajiya in aka yi sallar magariba maimakon ya jira har sai isha ta yi an yi sallah tare da ya yi sallah tare da liman in ya sallar magariba sai ya tafi sai ya sallah sannan ya je ya bacci to wanda ya jira sallah din ya ci shi girman lada to anan ne shine shahidi akan wato a falalar sallar asuba cewa ita sallar asuba ana jiranta tunda idan mutum ya je galiban idan aka yi tsakanin alfijir da yin sallar sai an jira ta ya kuma lokaci ne wanda ake jin daɗin bacci saboda haka idan mutum ya hana kansa bacci maimakon kawai yana ji lokaci ya yi alfijir ya keto sai ya tashi ya alwala ko rakatul fajr ba zai ba ya sallah asuba ya koma ya ci gaba da bacci ya dai yi sallar to ba za ka hada shi da wanda shi kuma zai zo ya jira har sai liman ya zo ai sallah ba ba za ka hada su daidai ba to kaga ya bai sanan wajen fallalar sallah asuba ta bayyana na'am babun falalar wato a gaggauta sallar azahar a rabin rana wato a garjin rana قال حدثنا عن عن مولى أبي بكر عن أبي صالح بن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي على الله له له ci gaba sun maƙal ai hadisi ɗaya ne المغرور والمغرور والغريب وصاحب الهدف والسعيد في سبيل الله وقال لو يعلم الناس ما في الكتاب والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستمعوا لاستمعوا عليه نعم قتيبة اليه ولو يعلمون ما في نعم قتيبة ابن سعيد مالك شيني الإمام مالك ابن أنس سمي مولى أبي بكر أبي بكر أنا با سيدنا Abubakar As-Siddiq ba ana nufin Abubakar Ibn ابن Ibn al ابن الحارث ɗaya daga cikin fukaha ustaba'a shine shine ubangidan sumai malamin malik Al-Madani an abi salih as-samman zakwan an abi huraira daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi Sallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bainama rajulun yamshi bi tariq yayin da wani mutum yana tafiya a wata hanya waje da gusna shaukin sai ya ga wani reshe wato itace na kaya ala tsariƙi a kan hanya akharahu sai ya kawar da shi daga hanyar fa shakarallahu la sai Allah ya gode ma wannan aiki nasa wato Allah ya yarda da abin da ya yi fa ghafara la ya gafarta masa sun maƙal sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashuhada u khamsa waɗanda suke mutuwar shahada mutum biyar ne al-mat'un wanda ya mutu a cikin ta'un at-ta'un shine annoba wadda take zuwa ta fuskar aljanu ba annoba wadda take ne annoba ta alwaba shine bambanci tsakanin alwaba da at-ta'un at-ta'un shine cutar da take zuwa ta fuskar annobar da aljanu ne suke sabbaba ta wal mabtun da wanda ya mutu daga ciwon ciki wal ghariq da wanda ya mutu ta hanyar wato nutsewa a cikin ruwa wa sahibul hadal da kuma wanda yake ma'abucin gini ya faɗo masa wa shahidu fi sabilillah da wanda aka kashe shi ya shahada a tafarkin Allah wa qala kuma yace law ya'lamu an-nasu ma fi nida'i was saffil awwal da mutane suna sanin abin da ke cikin kiran sallah da kuma sahun farko wato na alheri thumma lam yajidu illa an yastahimu sannan ba su samu hanyar da za su samu wannan falala ba sai dai idan sun yi ƙuri'a da tahamu alaihi da sun yi ƙuri'a akan wane ne zai yi kiran sallah waye zai sallah a sahun farko walau na mafi ta tahjir da suna sanin abin da ke cikin yin sallah a tsaki wato a farkon zawali shine rabin rana lokacin garjin rana lastabaqu ilaihi da sun wato da sun yi gaggawa ya zuwa ga yin sallah a wannan lokaci walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atawhuma walau habwa da kuma suna sanin abin da ke cikin sallar isha da sallar asuba da sun zo ma waɗannan salloli guda biyu ko da kuwa da rarrafe ne wata abin da ya aka fassara shi da rarrafe shine an ce walau habwan alar rukab wato ko da da jan gwiwa ne jan gwiwa shi shine rarrafe waɗansu suna fassara shi da cewa habwan shine jan gindi amma waccan riwaya da ta ce walau habwan alar rukab ko da wato jan gwiwa ne ya nuna rarrafe ake nufi wannan hadisi ne guda uku haka malik ya ruwaito shi amma a cikin muwatsa dinsa buhari ya ambace shi A kun ga hadisin farko ya nuna falalar imatatul Aza an tsari kawar da cuta daga hanya wanda mun karanta shi a cikin kitabul iman kuma ya nuna kan cewar wato mutum kada ya rena aikin alheri ko mai kankantarsa don baka san abin da ya zama to sanadiyar gafara ba kaga wannan kawar da cuta yayi daga hanya kaya da take mutane za su iya takawa ko dabbobinsu su taka sai Allah ya goda wannan saboda ne saboda ya yi shi ne domin wato ya kyautata yin ihsani ga bayan Allah wannan kyakkyawan niyyar ce sai Allah ya gani sai ya gode masa ku duba ku gani Allah mai godiya ne fa shakara Allahu lahu sai Allah ya gode masa ya yafe masa kuma wannan ya nuna kan cewar wato ayyukan alheri ba kawai lada suke ba ma mutum ba suna kankare masa zunubai ayyukan kirki suna yafe ma mutum zunubai ko da mutum bai tuba ba sai Allah ya yafe masa zunubai musamman kananan zunubai kamar yadda hadisi ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin da ya zo da ma'anar wannan shi ma dai hadisin abi huraira ne an ce an yi za a yi ma wani mutum hisabi rana alkiyama sai a duba cikin ayyukansa a ga babu wani aiki da ya taba yi na kirki illa wata cuta da ya kawar da ita daga hanyar mutane sai Allah ya ce a kyale shi a yafe masa an bincika babu wani aikin kirki illa wannan saboda ibn abdul bar yake taka da mutum ya sake da aikin alheri ko mai kankantar sa to sannan bangare na biyu na hadisin shine bayanin su wane ne suka yi mutuwar shahada nan an ambaci guda biyar a wani hadisin na abdullahi na jabir ibn atik a cikin muwatsa an ce su su bakwai ne to ibn hajar ya tattara su a cikin sharhin kitabul jana'iz sun kai har mutum ashirin wanda yake banda wanda ya mutuwar shahada akwai waɗanda yake Allah yana ba su shahada a cikin wanda ya zo na hadisin imam malik an ambaci wanda ya mutu da cutar zatul janab zatul janab wato cutar ciwon haka kari tarin tarin shika da kuma mace wanda ta mutu lokacin biki lokacin haihuwa da kuma wanda ya mutu a cikin wato gobara da wanda wuta da wanda wuta ta duk wayannan mutuwar shahada ce naji Sheikh bin Baz yana sanya wanda wato ya mutu a hadarin mota eh, ko irin hadarin jirgin sama ya fado daga sama din nan eh, akan cewa shi ma wannan kamar sahibul hadmi ne wanda gini ya fado masa aka wanda ya mutu a karan mota ko kuma faduwar mota ta buga shi duk wannan ana yana cewa za a yi ilhakin su da sahibul hadmi ita ma mutuwar shahada ce to sannan na uku shine shahidin hadisin cewa wato da mutane sun san falalar yin sallah a farkon garjin rana shine alhajira shine nisful wato nisful nahar rabin dare lokacin da rabin rana lokacin da rana ta kai daidai tsakiyarta to mutum yayi sallah a wannan lokacin wato alherin da ke ciki da mutum ya san wannan da yayi gaggawa bai yi jinkiri wajen sallah a zahar ba wannan ya nuna muhimmancin sallah azhar a farkon lokaci wanda yake shine abin da bukhari ya kulla babin domin sa to sannan kuma ya faɗi a falalar kiran sallah da kuma a falalar yin sallah a sahun farko a cikin wancan hadisin ne na'am sannan kuma ya bayyana falalar da ke cikin sallar isha da sallar asuba da kan cewa da mutane sun san falalar da sun zo ko da suna wato rarrafe ne musamman ganin kan cewar kuma waɗannan salloli su ne idan mutum ya yi su kamar ya annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ya zo a sahih muslim ya ce wanda ya sallar isha a cikin jam'i kamar ya raya rabin dare ne wanda ya sallar asuba a cikin jam'i kamar ya kwana yana sallah ya raya daren baki ɗaya mm, a cikin falala to kaga duk wannan falalar ce da da mutum ya sani da wato ko da rarrafe zai yi da sai ya rarrafe domin ya zo saboda abin da ke cikinsu na falala domin yana daga cikin falalar zuwan su na kan cewar wato sanadi sababi ne na mutum ya samu haske cikakke ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yace bashiril masha'ina fi dhulami bin nuri tam yawm alqiyama bashiril almasha'ina ila almasajid fi dhulam bin nuri tam yawm alqiyama kai bishara ga masu yawan tafiya masallaci a cikin duhun a cikin dufan dare a cikin dufan dare da haske cikakke rana alfiyama to sallolin da ake tafiya zuwa gare su a cikin duhun dare sallar asuba ne da sallar isha to haga wannan hadisin shine nuna falalarsa hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa salatu wa ala sayidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man akwai tambayoyi da yan uwa suka rubuto wannan ya ce ina aiki a makarantar boarding ta mata sai na ga malamansu na islamic studies wato suna ba su fatawar su yi jam'i wata ɗalibar ta yi musu limanci su yi sallah idan limamin su bayana, to malam shi ya halatta mace ta yi limancin sallar farilla Allah ya kara lafiya amin eh an ka wannan yana da asali tunda an ruwaito ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi ma mata limanci a sallar la'asar a sallar la'asar kaga ba jam'i ba ba nafila ba saboda haka mace za ta iya yin limanci a sallar farilla sai dai ba za ta tsaya a gaba ba za ta tsaya a tsakiyar su ne a cikin sahu tare kamar yadda aka ruwaito daga fi'ilin ummu salama din haka zalika daga fi'ilin aisha ummul mu'minin sai dai na aisha ba a sallar farilla bane a sallar nafila ne saboda haka babu laifi idan suka yi haka idan amma dai al'aula ya zamanto akwai limami namiji da yake musu sallah domin lokacin sayyidina umar lokacin da ake yi sallar tarawi a masallaci ya sanya liman ga maza shine ubai ibn ka'ab ya sanya ma mata nasu limamin shine tamim tamimun iddari tamim ibn ausin iddari to kaga inda inda da kawai za wato ana wato ana so mata su kasance suna yin jam'i tsakaninsu da sai umar ba zai sa musu liman ba amma sai ya sa musu nasu limamin saboda haka al'aula su waɗannan mata ɗalibai ya zamanto akwai limami nasu wanda zai rinƙa musu sallah to amma kamar yadda tambayar ta ce idan babu liman ɗin ne maimakon kowa ce sallah ita kadai sai su sa wata daga cikin su ta musu sallah wannan babu laifi ya samu asali daga fi'ilin sahabban annabi sallallahu alaihi sallah sannan wannan yake dangane da sallar jam'i a kasuwa da ya zo a hadisin abi huraira ya hada da mutanen da suke haduwa a bakin kantinan su su yi jam'i ko waɗanda suke a ware a wani wuri a cikin gidan da suke kasuwanci a kasuwanninsu kamar yadda mukan yi a kantin kwari ko lallai sai masallacin da aka gina don yin sallah ne kawai eh mutum ba zai samu ladan yin sallah a cikin jam'i wanda ya zo ake rubanya hadisi ba wanda abu huraira ya ambata sai idan ya je ya yi sallah a inda ake yin jam'i na masallaci inda ake kiran sallah a yi da abu huraira radiyallahu anhu a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi salatul jama'a tafdulu min salati ahadikum fi baitihi aw fi suqihi sallah a cikin jam'i tana fifiko kan sallar ɗayanku a gidansa ko a kasuwarsa a gidansa ko a kasuwarsa sawa'un yayi shi shi kadai ko kuma sun yi a cikin jam'i ko a cikin jam'i kuka yi sallah a gida ba kamar ka je kai salla a cikin masallaci ba to ai shine fa'idar abinda muka karanta wa abubuwan guda 25 tunda abu huraira a cikin hadisin abu huraira annab sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zalika anna ahdakum idza tawadda fi baitihi fa ahsana alwudu thumma kharaja ila as-sala la yukhrijuhu illa as-sala ya faɗa abubuwan wannan shine abin da yasa falalar take zuwa wanda wannan falalar ba za ta tabbata ba ga waɗanda suka yi jam'i a cikin kasuwa a cikin wato kantin su na kasuwa abin da ake nufi da kasuwa a cikin kantin kasuwa amma a masallaci na cikin kasuwa wanda ake kiran sallah wanda za ka bar kantin ka tattaka ka shiga masallacin ka yi sallah wannan ka samu wannan lada amma a ce mutane lokacin sallah yayi sai su akwai a kofar kanti ko a dan ware wani wuri a cikin kanti ai sallar to wannan shine a ba samu wannan ladan da ake faɗa na sallar jam'i a cikin masallaci ba hmm. eh wai masallacin cikin kasuwa ba su da girman da za su ɗauke mutane sai dai a yi ta'addudul to me zai hana a yi ta'addudul jama'a din a yi jama'a sama da ɗaya ga anas ibn malik mun karanta idan ya zo masallaci an yi sallah asuba da shi da wajen kusan mutum ashirin daga cikin mutanen gidansa yasa aka yi kiran sallah ya yi ikama ya yi sallah shine har muka ce to amma kada ka yi kiran sallah da kada ka je masallaci kamar nan masallacin alfurkan bayan mun yi sallah ka zo kai kiran sallah malam Ismail ya ta kuma ni ta ce me kake nema kai amma kamar kamar a kasuwa kamar a kasuwa tunda musamman an san cewa masallacin ba zai isa jama'a kasuwa ga baki ɗaya su sallah ba babu laifi a yi ta'addudul jama'a tunda dama illar yin jam'i da yawa a cikin masallaci illar yin jam'i da yawa a cikin masallaci don kar a kawo barakar al'umma ne kar kuma a buɗe kafa ga waɗanda yake suke so su yi al'umma ta waye ko su kirkiro wata bid'a su ware kansu su rinka sallah daban amma in wannan illar ta kawo kamar yadda yake a cikin masallatan kasuwa babu laifi na malam kasa a ra'ar mana ke ta eh na'am ko sau ya fito cikin waje babu laifi inda ya inda na sallar jami'in ne tare ai kamar sallar juma'a ne sau da ya fito waje shi ma ba sau bane na'am babu laifi a yi ta'addud wannan shine asali asali wajen kiran sallah da ikama in za a maimaita shi a masallaci in za a yi wata sallar a masallaci a yi shi sai idan akwai dalili da zai sa ba za a yi ba wannan shine masabar Imam Ahmad duk da yake Malik shi bai a masabar Imam Malik ba a maimaita kiran sallah a cikin masallaci sai dai ikama amma a masabar Imam Ahmad za a maimaita saboda wannan fi'ilin na Anas abinda kawai ke sanya kar a maimaita idan maimaita kiran sallar zai jawo wata fitina idan zai jawo wata fitina amma kamar a masallacin kasuwa babu wata fitina da zai jawo musamman in ya zama cewa abu ne wanda yake an riga an sani an saba cewa jam'i guda daya ba zai wadatar ga mutanen kasuwa ba na'am a wannan wanda suke sau guri-guri wai a cikin gari ba za su zo su haɗe da sahu ba wannan saɓanin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ne bal kamar a matabar imamu ahmad ma ai za su za a ɓata sallar don mutum ya zama to almunfaridu khalfas saf mai kaɗai shi shi kaɗai a cikin sahu sai dai idan bukata ce ta sa mutum ya yi wannan idan bukata ce ta yi babu laifi kamar yadda imam malik aka tambaye shi masu sallah a makka saboda tsananin zafi ba sa shigowa cikin sahu na masallacin harami fi sallah na kewayen ka'aba sai dai in suna da rumfarsu sai su tsaya a rumfarsu su sallah saboda zafi malik ya ce babu laifi ya ce duk wanda ya san da zafin maka yake ya san zafin maka mai tsanani ne to kaga ya halatta musu wannan saboda bukata idan ko babu bukata suka yi to wannan a bisa usul din mazhabar malik sallar ta ɓaci ba sai dai sun aikata abu wanda yake makruhi ba shigo cikin jam'i ba ba shigo cikin sahu ba na'am rani ban ji ba ah. ah. amma masalla ana kiran sallah eh to an inda ai abinda ibnu mas'ud yace haythu as-salatu fil jama'a haythu yunada bihinna inda ake kiran sallah zuwa gare shi inda za a yi kiran sallah kuma an killace waje wanda yake zamanto masallaci ya zamanto masallaci za a samu ladan jami'i to sannan wannan yace Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana amin masu albarka akwai tambayar da aka yi wa malam yace mu tuna masa akan wanda yake kiwon kaji sai suka mutu to zai iya jefa wa kifayensa a sun ce wannan su ci wannan mushen kajin su kifayen eh wannan tambayar akwai dan uwana ya daɗe yana bi na bashin wannan tambayar kuma an yi min wannan tambayar tun kafin mu rinka haduwa tun kafin mu da tun lokacin da muke karatu ta facebook a wannan bayan bincike a asali abin da yake hana dabba ta ci mushe shine hadisin jallala wanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito daga hadisin ibn umar ya hana a ci naha an aklil jallala ya hana a ci wato naman taguwa wadda take cin taroso asali wato taguwa akwai wata akan samu daga ko taguwa ko kaza ta rinka cin bayan gida har idan an yanka sai ka rinka jin warin bayan gidan a cikin nama a wani hadisin aka ce har sai an aje ta kwana uku biko inda wato in ta kwana uku wannan naman wannan najasar da ta ci ta fita daga jikinta domin bayan kwana uku ko da za a kaddar cewa idan aka yanka ba za a ji warin ba to wani ita ce jallala wadda aka hana a cita amma idan abinda ake ba ma dabba abu ne wanda yake yawansa bai kai ya zamanto ne galibin abinda take ci ba yanda idan da za a yanka daga warin dabbar warin da yake tasowa za a rinka jin warin najasar in jini ne a rinka jin warin ko da ke jini a tunda dabba ita ma tana da jini amma idan kamar a ce mushen kazar ne a rinka jin warin mushen in an yanka kifin to in dai bai yi yawan da zai yi tasiri akan naman ba to fatawar malamai musamman ma a zahirin matabar malik domin shi a matabar malik cin jallala ba haramun bane cin jallala ba haramun bane domin dabba dan ta ci mushe wannan bata zamanto a haramtacciya ba da mu ne aka hana mu cin mushi amma ita dabba ba hana su ci abinci ba kowane iri sai dai mustahabbi ne ya zamanto cewar an ajiye ta an killace ta ta yi kwanaki kamar kwana uku din yadda zai zamanto naman ya fita daga tasirin naman ya riga ya fita daga jikinta saboda haka babu laifi a rinka abinda masu kiwon kaji suke yi ko kiwon kifi su rinka ba su mushen dabbobi din suna ci sai dai sayar da wannan mushkilan zai zo ne wajen sayar da wannan musha da in kace ya halatta to kuma to wannan yana nufin cewa kenan wanda wanda kajin kazin su suka mutu sai su tattara sai su je su samu masu ciwon kifi sai su je su sayar musu to idan Allah ya haramta ma mutum cin abu ya haramta masa cin kudinsa kifi zai iya ci zaka iya ba su kyauta zaka iya ba su kyauta ko kuma za ka iya ba su kyauta da wai wato kada mutum a ce wahala a ce ai dabara a ce to bari ka ɗauka ka kai masa wajensa sai ka ce ya biya ka kuɗin safara to kaga in kai wannan hanya ce da za ka iya sai ka sanya eh to shi ya zo ya ɗauka ko kuma in za ka kai masa ɗin ka kai masa bi ujratul mitil ka san cewa shine ainihin abin da za a biya na kaiwar ba kai dabarar cin kuɗin ta haka ba ka ci kuɗin mushen ka san irin dabarar mutanenmu eh yawa to ban wannan domin Allah annab sallallahu alaihi wasallam ya yi mana gargadi mu halatta wato iyakokin Allah ta hanyar wato mummunar dabara bi adna hila da mafi karancin dabara kace zaka halatta abinda Allah ya haramta ka halatta abinda Allah madaukakin sarki ya haramta haka zalika jini waɗansu suna sayan wato jinin mayanka wanda ake tattarawa don su ba kaji ko a sa a cikin abincin kaji don su samu protein ko kuma a sa ma abincin kifi to shi ma wannan ba zai mayar da su jallala ba zai iya zama da su dai ɗaya daga cikin jinsin abincin idan bai zamanto shi ne galibi ba babu kar hanci a cikin dukkan mazahib za a iya ci idan ya zamanto cewa shi ne galibi to shi ne yake makruhi a ci idan kuma ya zamanto akwai sauran akwai alamar wannan na najasar a ciki to haramun ne a ci in haramun ne a ci har an ajiye tukuna an ajiye dabbar kafin a yanka abin ya riga ya zagonye daga jikinta to shi ma irin wannan jinin in aka bayar wannan bai nuna halaccin a sayar da jini ba bai nuna halaccin mayanka su tara wannan jinin su rinka sayar ma da masu kiwon kaji ba domin idan suka yi haka sun ci jini kuma Allah maɗaukacin sarki ya haramta cin jini kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya tsine mai Yahudawa Allah ya haramta musu cin kitse sai suka yi amfani da shi wato suka zagwanyar da shi suka narka shi suka mayar da shi mai wanda ake yin fitila da shi suka sayar da shi domin a yi wannan man wanda ake fitila da shi suka ci tamaninsa suka ci farashin to kaga an haramta musu ci wato su ci shi a matsayin kitse amma sun ci kudin eh, da dabara suka ci wato suka ci haramun din ta wata hanya ta malkodiyo to Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu yace qatala wato qatala Allahu al saboda haka idan hadisin Jabir inna Allah idha harrama shay'an harrama samanahu Allah idan ya haramta abu to yana haramta farashinsa yana hana cin kudinsa na'am to eh abinda yake faɗawa na Isma'il wai shi jinin ane masa hidima sai an shanya shi ya bushe sannan a nika shi sannan a mayar da shi foda kenan mm, sannan a kayar da shi to wannan zai halatta shi wallahi ban sani ba amma ni dai zahiri mutum yayi yi yayi taharruji saboda wato in dai ba wato kamar wato in dai ba ya zamanto larura ba haja amma in ya zamanto haja amma za a iya yin a akan sayar da akan sayar da shara shara wadda ta hada wadda ta hada bayan gida na dabbobi da wanda ake ci da waɗanda ba a ci to kaga wanda ba a cinsa kaga tarosonsa najasa ne kuma najasa bai halatta mutum ya ci ta ba saboda haka amma kamar yadda mai tufa yake cewa warakhasu fi zibli lid darura malamai sun yi ruksa akan a sayar da wato a taki taki wanda aka hada shi da najasa saboda larura larurar bukatar masu noma sun yi rufsa akan wannan to sai dai idan za mu kiyasi akan wannan idan za mu takriji in ce shi ma wannan larura ce saboda babu wata hanyar da in babu wato wani hanyar sinadarin gina jiki na protein da za a rinka ba ma kifaye din ko kajin sai ta hanyar jini to idan aka sarrafa shi zai iya zamantowa ta wannan fuskar amma ni ba zan iya wannan tafrijin ba ina tawakkufi a kansa amma kifin ana jin warin najasan ne a cikin sa aka ciyar da shi ba a ji wato ita wato abun fa a cikin tarihin jallala ne akwai waɗanda suka ce kawai dabba daga an ba ta najasa ta zama jallala wannan shine wannan shine tarifin hanabila malaman hanabila kuma yawan yawan fatawar da ake kawowa ta mazhabar hanabila malaman mu na saudiya a wannan fatawar suke ba za a ci ba saboda jallala a wajensu su mai cin najasa mai cin abin da yake haramu amma ta'arifin malikiya na jallala shine wanda take cin wato bayan gida har kuma ya zamanto ya yi tasiri a namanta an ji warin a jikin namanta da jikin guminta in ta yi gumi haske a jikin gumin sai ka rinka jin warin bayan gida to wani ita ce jallala a wajen malikiya to kaga tarihin su ya bi dacewa da illar hukunci hmm. Hmm. fata akwai dan uwana wanda ya tabi na bakin wannan tambayar ina fata ya gamsu da wannan bayanin in je sannan wannan ta ce suna na Fatima ina zaune a Jigawa ina neman fatawa akan mijina yana zargi na cewar ina bin maza ta kai yana cin mutunci na har yana kiran yayana yana yana faɗa musu maganganu marasa daɗi a kaina yanzu shekara biyar kenan ba ma haɗa shimfiɗa da shi don Allah menene matsayin aure na da shi na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar yayi gargadi akan mutum ya rinka zargin matarsa ba tare da wani abin da yake sanya mummunan zato ba ba tare da wata riba ba abin da zai sanya kokonto mutum ya rinka zargin matarsa haramun ne saboda musulmi a mutuncinsa yana da alfarma wanda wannan ya hada hatta matar mutum kuma wannan zargi da yake yi da yake ma matarsa idan ta kai gaban shari'a dole za a kirawo shi ko ya kawo shaidu akan wannan ko kuma ya li'ani ya rabu da ita to sannan kuma abin ya zo ya hada kuma da wannan ibrar cutarwa ta hanyar ƙauracewa mutum ya ƙaurace ma matarsa a shimfiɗa har shekara biyar wannan ta'addanci ne da zalunci wanda yake allah ya yarda da shi abinda Allah ya ba da dama mutum ya kaurace ma matarsa iyakarsa wata hudu ne lilladina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur wata hudu ne idan wata hudun nan suka yi to a idan mace ta tashi ta nemi hakkinta in ta tashi ta nemi hakkinta to alƙali zai tsayar da shi ko ya fai'a ya dawo ya rinka saduwa da iyali, ko kuma ya sake ta ko kuma in yaki alƙali ya bata auren wannan shine a hukuncin mutum ya kaurace ma matarsa saboda haka shekara biyar da ta yi a cikin wannan shekara biyar din da ya ketare wata hudu din nan da yake yi a cikin saban Allah yake a kullum a cikin saban Allah yake saboda yana cutar da baiwar Allah yana cutar da baiwar Allah haramun yake aikatawa idan mutuwa ta zo masa a cikin wannan halin ya mutu da haƙƙin baiwar Allah a kanta hmm? kuma haƙƙin wani Allah baya yafi shi saboda haka ranar alkiyama haka za a kiɗe shi ta ya biya ta wannan haƙƙin nata idan ba shi da kyakkyawan aiki da za a biya ta da shi haka za a ɗauko laifuffukanta a lifta mata saboda haka maza su ji tsoron Allah akan wannan abin da suke yi a ita kuma ba ta da magana tunda ba ta yi kiyami da abin ba ba abu ne wanda fatawa ce za ta warware shi ba duk da yake in Allah ya sa wato mai imani ne in ya ji wannan ya tuba ya zo ya daidaita to abin da ake so kenan amma abin da zai warware mata shine shari'a idan abin ya zamanto da cutarwa dole ta kai shari'a ko menene cutarwa mace ya zamanto kan cewa tana jin tsoron afkawa cikin zina tana jin tana tsoron afkawa cikin zina saboda kauracewar mijinta a gare ta wannan cuta ne ko bai kai wata hudu ba idan mutum ya kaurace ma matarsa ya zamanto a cikin wannan hali ya zamanto kan cewar tana jin tsoron tsoron fadawa aikata jina to mijinta ya cutar da ita wannan ya zamanto wala ya zamanto al ibra wala tudarruhunna litudayyiqu alayhin wannan ya daga cikin al ibra kuma yana ɗaya daga cikin dalilan da ake ɓata aure ya ɗaya daga cikin dalilan da ake ɓata aure bal alƙali yana daga cikin halayen da ake ba ma mace damar ta saki mijinta mijin da alƙali ya ce mata ki sake shi kuma ta sake shi din kuma ya saku to saboda haka wannan mutane da dama wato ana sake da wannan a cikin littafin malikiya wannan wato akwai wani taro na malamai shekara biyu da aka yi aka nemi wanda daga cikin manyan malaman mauritaniya wanda yake shine babban mai fatawa a kasar imaratul arabiya sheikh abdullah bin bai aka nemi ya yi bayanin wannan abin da ake nufi Al al-idrar wato cutarwa a wajen malaman malikiya saboda sauran malamai na mazhabobi sun yadda babu malaman da suka yi tafsiri suka tantance abin da ake nufi da cutarwa ga mace a cikin aure irin malaman mazhabar malikiya da kuma hukunci da ake kuma yayin eh, wannan tana nan a cikin risala wadda an bugata saboda haka wannan abin a ɗauki matakin yin sulhu da wa'azi gare shi idan bai yi ba sun ki kai zuwa ga shari'a Allah ya sanya muke kyawun mafita shi kuma Allah ya shirye shi daina wannan miyagun ayyuka lokaci wannan ku bari sai wani sacin insha Allah akwai wani bawan Allah da ya sai gida ya mallaka ma wani mabukaci wanda yake cikin halin bukata muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya karɓi wannan aiki naka kuma Allah ya sanya shi guzuri gare shi a aljanna Allah ya sa Allah ya sakamakon wannan Allah ya gina masa fada fada fada mai yawa a cikin aljanna Allah kuma ya yawaita irin waɗannan a cikin al'ummar mu Allah kamar yanda ya share ma wannan bawa wanda yake cikin halin tsanani da bakin ciki da tashin hankali ya share masa hawaye ya yaye masa bakin cikinsa shi ma wannan bawa naka Allah ka yaye masa bakin cikin duniya da lahira Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallam sannan akwai wata baiwar Allah da ta aiko da turaren wuta tana ingila allah ya bata lafiya allah ya ba nasara a cikin al'amuranta aikin da za a yi mata na lafiya ta allah ya inganta mata lafiya kamar yadda ta sanya masallacin mu ya zamanto yana kanshi allah ka sanya mata kabarinta ya zamanto mai kanshi allah ka ni'inta mata a cikin kabarinta yayin da ta cika akwai kuma mutumin da aka yi masa addu'a akan wani kuɗi da ya tura har yanzu wayoyin mutanen a kashe Allah ya dawo masa da kuɗin Allah ya tona asirinsu amin akwai masu neman addu'a Allah ya biya wa kowa bukatunsu na alkhairi akwai yaro dan uwanmu wanda ake garkuwa da shi alhamdulillah Allah ya kubutar da shi a yau din nan muna roƙon Allah ya daɗa kare shi kuma abin da ya samu a gare shi ya zama to kafara gare shi da iyayensa da 'yan uwansa baki ɗaya su kuma wanda suka yi wannan zalunci da ta'addanci a kansa muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sallada ya sallada rundunoninsa a kansu Allah ya yafe wato Allah ya watsa aniyarsu Allah ya dakusar da ƙarfinsu Allah ya kawo ƙarshen wannan fitina a cikin wannan ƙasa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya taimaki jami'an tsaronmu wajen tabbatar da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa tamu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين